ku saba na rantse da Allah jama'a ran da na ji malaman izala suna sukar bagaggen wando na rantse da Allah tun daga nan na fara kyamar mutanen nan malaman izala wallahi a gabana na ji a kaɗa a jama'a suna sukar bagaggen wando a yola malamin izala ne na ƙasa gaba ɗaya da kira ya ga wanda shi bagagge yaya ba dai ka zama salaf ba malamin izala ne faɗa to wala tun daga nan na fara kama mutanen nan bilalaji duk ɗan izalan da ya kyamaci ɗagaggen wando ya zama arne mugun arne irin bushi ku gane wannan maganar aƙida ta ce wallahi ba don koyi ba dan dan izala ba shi da dalilin da zai kyamaci gaggen wando dan wanda ya dage wandon ya ki shiga kungiyar shi kuma yana sunna sai dan ya kafirci wallahi sun surutun kafirci da zai saka na izala ka ce za ka yi gaba da dagaggen wando ga abin ayyamu suna ta dan fodiyo amma saboda wane dan kungiyar ne bangaren kaduna wane ya ma ki shiga kungiyar ya ce Salam. na hatsi da Allah jama'a akan ɗagaggen wando wannan malamin izala a yola a jimeta ya kori ɗan shi ya kori ɗan jama'a batatan ya kori ɗan yanzu ɗan baya tare da shi kuma wai alamar wai da ya gane shi ne wai ya kai shi da ɗagaggen wando duk tsoron Allah tsakaninmu da ku tsakanin su jabiru ɗan abdullahi ne da Reverend Fathers na Madina. tsada fada na kiristoci suke ce wasu jabiru dan abdullahi lokacin su jabiru suna arna su ne kabilun ausu da hazraj ce musu suke ya ku arna ausu da hazraj annabin ƙarshen zamani ya kusa zuwa za mu yi imani da shi za mu haɗu da shi za mu yi raga da ku za mu kashe ku irin kisan da Allah ya wa adawa amma abin mamaki da annabin ƙarshen zamanin ya zo sai ƙabilun ausu da hazraj su ne su jabir da su abu katada sai suka yi imani da shi su kuma sai suka kafirci sai Allah ya ji zafin wannan abu ya ce ja abun rasulun min indillahi musaddiqun lima na rantse da Allah jama'a na zo karanta ayyana wallahi kamar bushe da kuka kuma wallahi ina takaicin bala'in da yan kungiyar izara suka samu kansu ne na kin sunna da sun rikici tsakanin su da kin sunna wai kawai dan mun yi musu laifi mun ce ba za mu shiga kungiyar su ba jama'a babu abin da izala ta zo da shi wanda mu ka furce shi mu ahlus sunna ne ɗari bisa ɗari amma wai laifin mu mun ki shiga kungiya wai isu isu kuma laifin wannan ya ce shi bai yarda da wannan shugabancin wannan ba wannan bai yarda da shugabancin wannan ba waɗannan siyasoshi ne na jama'a siyasa ce ta ƙungiyanci na shiga kungiyar ko ban shiga ba da shi ake kafirta mutum ba na yi tsalle na da bangaren kaduna ko ko na zama tattalin na kaya na kas ɗaya ne ba nan ce matsalar ba ina ce matsalar ita ce isa an karta ma huwa ma'alumun min addini bi darura in kai musun wani abu wanda ya tabbata addini misali jama'a duk dan izalan da yace laya gaskiya ce karya ne arne ne ya yi domin ma'alumun min addini daruratan la ya kafirci ce bi ijma'in ulama la ya kafirci ce ba idda za ka bi ka halatta la ya ba ka da wani hilafa da za ka ci ba wani sakamaki ba wani hadisin Aisha ba wani hadisi daga Amr bin al duk ƙarya ne hayaniya ce magana ya ɓaci in za ya ce la ya kafirci ce ya karfata wanda ya ba ta biyu to duk mutumin da ya ce haka to yan jos din nan ba su ce haka ba ɗan kaduna nan ba su ce ba rikicin ku ne na siyasa mu kuma da muka taso wasu mu suna cikin kungiyar wasu mu ba cikin kungiyar suke ba amma dai abin shi shine shin mun tsaya a sunna ko mun yi musu sunna mun yi musu sunna ba mun yi musu sunna ba ko mun yi musu sunna ba mun ce sunna gaskiya ce mun yadda mu bi ku sallah mun yadda ku ƴan uwanmu ne mu danganta kanmu gare ku mu danganta ku da mu amma wai wannan laifin ya sa to duk abin da muka ce mun yadda da shi sai zana ta ce ƙarya ne to ba yi mana laifin ne da ba amma ƙayyata abin da ya tabbata a addini wallahi kana kana kana sakin mai dagaggen wando ka zama arne ba ka da hujja baƙin arne baƙi tatik ba ka da bambanci da duk wani arne da kasar kafiri ne kai kashi ne don wallahi ba fatawa ba ce kawai san zuciya ce ridda ce kai ka ga mutum yana karantar da kaftu shekara ashirin da ta wuce yana yi wa masallaci masallaci yana nuna matasa ana